الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين موضوعي na hudubar mu ta yau ita ce kan abubuwa guda biyu na ɗaya tiktok na biyu abin da ya shafi aƙida da tauhidi musamman gini akan ƙabari, amma in lokaci ya bayu in lokaci bai bayu ba kuma ya mutsaya kan tiktok kawai sai wani sati mu ɗora a ta gaba kamar da ka sani dama mukan ɗauki wani maudu'i wato topic idan lokacin bai kai mana ba na mu tattauna yadda ya kamata a tattauna sai mu bari sai wata juma kuma mu ɗora a kayi to maudu'inmu na farko shine tiktok to kana ɗan damun mu fa eh, kamar yadda na faɗa maudu'inmu na farko tiktok waɗanda suke zuwa wannan masallaci namu da yake nan dutsen tanshi cikin garin bauchi da kuma waɗanda suke bibiyanmu mu a kafafe na sadarwa na zamani wato social media sun ji lokacin da maganan tiktok ta taso eh, ta taso ne sakamakon wata yarinya da ta fito ta aibanta mutanen kano mazansu da matansu ta yi musu kazafi har ta kawo kan wani malami ta ce masa shi ɗan zina ne mahaifiyarsa ba mazinaciya ne da sauran maganganu dai da ashar irin wadda ko a tasha an yi wa mutum iyakarta kenan abin ya bata mun rai na aika saƙo zuwa ga masu mulki na kano cewa lalle a ɗauki mataki akan ita wadda ta yi wannan abu ɗan. ina jin dukan ku sun ji ko daga nan bayan na aika da sako har na zo da kuma nake magana akan shi kansa akan tiktok ɗin da suke shiga suke waɗannan abubuwa a kayi na zo na yi magana akan minista na telecommunication wato isa alifantami wadda ne wasu maganganu wasu na ganin har ma wai kamar na zafafa haka ne? to ah, abun bakin ciki ma da ya faru shine waɗansu suka ce hasada nake yi masa wannan kalma ta ɓata mu rai aka ce hasada nake yi wa minista fantami da yawa sun faɗa haka ne amma na yi bayani a satin da ya wuce da wasu satuttuka ma cewa ni ba na ganin akwai wani ɗa da uwa ta tsuguna ta aife shi da dan masa hasada ko na mukami da ya samu ko na kuɗi ko ta wadata domin na tabbatar da cewa kan allura ba za ka iya biyo kanka ba sai Allah ya baka in ka ga mutum da mukami ba wayansa ba ba ƙarshensa ba in ka ga mutum da kuɗi ko da wadata Allah ne ya bashi to in zan yi hasada ma zan yi wa hasada wa zan yi wa hasada wannan sharri ne da kazafi ga ayoyi da suke magana kan hasada nan kusa kusa ma suratul falak wasu na ce mata suratul hasadi Allah ce a nemi tsari da mai hasada an yi hasada min sharri hasidin idza hasad maza Allah ya ce iyyakum wal hasad fa innal hasada ya kullu al hasanat maza Allah ya ce ku ne ci hasada hasana da yana cin ayyukan mutum ku nisanci hasada kuma ni ne hasada hasada to kenan za mu zo mu ji da ni da shi wake wani hasada shi wadda aka ce yana masa hasadan kaga ku kuka buntuno wannan ku kuka jawo da ba ku yi wannan magana ba wannan abubuwan da zan auna tsakanin ni da shi wake wani hasada wala da ba ambace su ba a yi tsawon lokaci na tare da su ah, ita kanta tiktok din ma ai ba shirya ta na yi ba magana ne zo kanta ko ba magana ne bane kuma an san asalinta ba na shirya ne don in ci mutuncin minista na telecommunication ko communication ba kowa ya sani ga asalinta amma da magana ta yi nisa ga yadda ta zo ta zo cewa magana ta zo kansa kuma dole a yi magana a kansa abin da ya faru kenan kuma wannan magana ta tiktok ai ba ni kadai na fara yin ta ba da dama sun yi magana da na zo nake magana kan shi fantami na ce bai aikata wa musulunci komai ba ai ba ni kaɗai na fara faɗa ba akwai asadu sunna ya mai da radi wa fantami akalla ɗaya ɗaya sun kai hudu a wani su ake ce masa hadilatul hadiya da ya yi shi ya fara fito ya ce fantami bai tsira na musulunci komai ba me yasa ba ce hasada yake ba shi sai ni Aisha Buhari da ta zo ta kalubalanci ni, me yasa ba ce hasada take ba sai ni Oyo ko da yake kun san magana ta tana da kima Allah ya sa mata daraja mutane da yawa da su yi magana ba wadda dai damu amma ni inda yi magana to sai duniya ta tashi ko ba haka bane ba ni kada na wannan magana ba ba ni na fara ta ba to ya aka yi aka yi ci a na kun san wancan sati har nake cewa ina da waɗansu asirrai a cikin jaka in an matsa mun da zazzage su A akan fantami to amma na yanke shawaran yanzu ba zan zazzage su ba amma aka matsa mu wallahi dan zazzage su kasan matsa mutum shi ke sawa ya yi maganar da bai niyan yin ta ba in an matsa maka suna nan suna ajiye yau kawai abinda zan yi magana da ni da shi akwai abubuwan da dan bujiro ku shaida ne Allah shaida ne shi ma shaida ne zan bujiro su mu ji da ni da shi wake wani hasada saboda kau da shufan waɗannan makiya Allah masu dangana ni zuwa ga hasada wato yau ta kai ma duk wani matsala da ka tattauna a kan wani ko kan wasu sai a ce hasada kake ko ba gaba ne haka ba suke fasara ke hasada ba shiga zuciyanka sun gani ba sun shiga aikin Allah don sanin abin da ya sa mutum ya yi magana ta da hasada ko ba da sadar aikin Allah ne ko ba aikin Allah bane aikin Allah ne shi ne ke hangen abin da ke zuciyar mutum da dalilin ma da ya sa yi magana Allah ya sani ha'inci ne idon kai kimta Allah san me kake nufi ya alam kha'inatul ayuni wa ma tukfi sudur kinta idanun kai Allah ya sani amma ne yanzu ka kimta idanu ba san me kake nufi ban sa abin da ke zuciyarka ba ba aiki na bane ba aiki na bane ba aiki na bane me yasa duniya ta dauki dumi kuma yana cin dalilin da yasa ba zan zage wannan zakar ba akwai waɗansu mutane sun kira ne da mutanen Ghana waɗansu mazauna Ghana ne cikin Ghana ɗin wasu kuma ainihin 'yan Ghana ne mazauna ƙasashen waje akwai wani daga Bangkok ƙasar Thailand ana ce masa Malam Daud Tayyip ya kira ne bayan shi akwai wani ake ce masa yusuf jibril daga new york bayan shi akwai daga belgium ana ce masa shaibu dukansu 'yan ghana ne akwai wani kuma 'yan ghana ne mazauna ghana ne bayan kasashen wajen sun kira ne suka ce malam dukkan kusan maganansu in na tara ɗaya ne suke cewa suke cewa wannan khalifa ɗan ghana khalifa mai shafi na fis suka ce don allah malam ka daina kula shi jahili ne mahaukaci ne suka ce jahili ne mahaukaci ne da Allah malam ka daina kula shi ka wuce shi ce dalilin da ya sa ke takalanka ya san maganarka tana da tsada idan kai ana so a ji shafinsa kuma mutane sun gudu to yanzu yana so ya tsokano ka ne don ya samu abin da zai jawo followers a shafinsa na da haka malam karka sama masa jari da Allah ka fita sha'aninsa kusan yan gana ne abinda suka faɗa kenan suka ce dangane da kuma wannan sirrin da kace da ka tona don Allah malam ka bashi ba yanzu ba ka yi hakuri nace to naji shawarar ku naji shawarar ku kafin in je don hakan nan eh, wannan maganar sirri na bashi kenan yanzu kafin in je ga comparison tsakanina da fantami waye ke wani hasada Shi ne ko ni kafin bujiro da abubuwan wanda ku shaida ne na faɗa Allah shaida ne shi ma shaida ne wanda kuma in ya musanta mi mubahala da ni da shi abinda zan faɗa kun san ni bana koyi na shaida zakara in na faɗa abu ɗaya to ina da goma da na ɓoye su wala ina da goma da na ɓoye su duk lokacin da ka ji na fito ina magana akan mutum wallahi tallahi ba kan abu ɗaya ba ne suna da yawa na tara su na kai ko mutum ne ka ga mun rabu da shi wallahi in ka bincika ya mun abubuwa sama da goma wadda na shanye su ba ka mun abu ɗaya biyu uku mu rabu da kai ba mata na hudu ba ɗaya don taɓa rabuwa da ita ga sunan ‘ya'yana goma sha duk suna gidan in ni ban da haƙuri ya dan zauna da su amma mutane san haƙurin da nake yi ba ban sani ba ba sani ba suna ɗauka alhakin mutane ni ka fasara da hasada to me nake nema ga yamin me nake nema ka san dai hasada abin da yake jawo ta akwai neman mulki to ni ba da neman mulki akwai neman kuɗi Wala kuɗi ba su dame ni ba akwai neman abinci to wallahi ni tun safe na kan kai hadare ban ci abinci ko ba azumi nake ba ni na kan ci abinci ne kawai don na rayu don kan na mutu abinci ba damuwa na ba ne. to na yi hasada kan me Inda wannan shagiyar duniya ce mushen jaki yadda ka ganta ka da ka batta in yi hasada kan me don ci abinci don abin kuɗi an kawo min kuɗin wannan gwamnatin mai ci yanzu ta kawo ba ta su kawo min miliyan ɗari na ki ba to wanda za a kawo masa miliyan ɗari ya ki a zamanin jota miliyan ɗari biyu a kawo mu kuɗin makamai na ki karɓa to shi kuma ne hasada mawa inda akan kuɗi ne Allah sauwaka daidai nan don ya kira ga wasu malamai waɗanda ko rashin wayewa yake damun su ko in kira shi daƙiƙanci yake damunsu ko rashin fahimtar ma haƙƙinsu ba su san shi ba sai shi waɗansu maganganu maganganu ma abin kunya ne very shameful zabala zabala, shara wani abin kunya wala ku ji tsoron Allah maganar da na faɗa kwanakin baya in ba ku manta ba ne na kan tara abubuwa ba na manta su nake cewa ta kai ma waɗansu malamai yanzu kai da ma waɗansu awam wadda ba malamai ba gama gari ordinary people ta kai ma yau goyon bayansu da wani mutum ko mai kuɗi ko mai sarauta ya yana da alaƙa ne da abin da suke samu a gurinsa in yana ba su za su kare shi wanda bai ba su koda shi ne da gaskiya sai su rika takin ɗansa haka ne ko ba haka ba ne to in ya zanto mutum za ka kare mutum ne don ya baka wani abu personally ba ka kare shi don gaskiyansa ba wallahi ka yi asara duniya da lahira ka yi asara kuma babu ikilasi babu addini a ciki ya kamata in za ka kare mutum ka kare shi don shi ne mai gaskiya ba don ka da shi ba ba don abin da ya baka ba ba don abin da kake samu ba don ka samu haɗuwa da Allah lami lafiya ka samu sakamakon abin da ka amma yau alakan mutane har malamai in ka da malamin ya fito yana kare wani ko mai sarauta ko mai kuɗi don an ɗanɗan masani masa ne an ba shi wani abu ina za mu je da wannan parasites parasites ta ina da mu je da wannan a yi ba gaskiya muke karewa ba sai za yanzu duk lokacin da aka yi magana kan wani mai mukami na gwamnati ko yana da kuɗi to ka sani da ka fuskanci irin waɗannan mutanen za su zage ka za su kalubalance ka su faɗi komai a kanka don kare wannan mai mukamin gwamnatin musamman a ce ya kai minista na ji wani malami a cikin satin ne ya fito a social media yana cewa wai isa alifanta ne daga cikin alheransa aiki wa musulunci ya ba shi kwamfuta ya ba shi dubu ɗari biyu ya biyo matarsa ma taimako trash trash abin kunya kaga shi bai bambanta da personal personal issue da taimakon addini wato shi kenan an baka kwamfuta an baka dubu ɗari biyu an biyu mata ka shi kenan an taimaka ma addini to albishirinka wannan kwamfutotin da ake baku organization ne ma na kasashen waje suke aiko ministry ake rabawa an bai fastoti an bai coci coci to su ma taimako addini ne kai da kiki su ma taimako addini ne kai ko shedan ya zama minista a Najeriya ko shedan ya zama shugaban kasa a Najeriya wallahi bai sai ci shi kadai ba sai ya bayar to bayar wani shedan zai zama taimakon addini zai bayar saboda menene manufofi kai waɗanda ake ba su 'yan kwamfutan ma da komai da komai da ɗan wannan kyautan da ake ba su kun so da suke taimaka ake ba su mu ne saboda maganar da muke yi saboda in mun yi magana su fito su kare su dan abin da aka dan su, ko ba ka bane bari ba ku misali na ce muku bana koyi na da zakara akwai lokacin da ne hudu ba akan wannan gwamnati namu ta Bauchi ta kaura yanzu mai ci din in kumben gwamnati din nan akan maganar wannan hanya wannan hanya ta federal locus wata zama sanadiyan faduwan MA Abubakar lokacin da nayi magana akan cewa me yasa wannan gwamnati ba za ta kammala ta karisa ta ba a nan wani ya taso a cikin nan wai injiniya yana kare gwamnatin saboda yana ci a jikinta me ya faɗa ya ce ai wannan hanya wannan gwamnati ba ta yi ta karisa ba don ba aikinta ba ne ba ita ta fara ba in ma tana so ta yi sai an je kotu an je kotu an yi karan waɗancan an yi kes kudin da suka ci sun dawo da shi abinda ya rage ko su wasu karisa sa'annan gwamnati samu daman yi yana faɗa da shekari ya kake azzalimi na cikakke su ba yi ta ba an je kotun ha! an kai ƙara an je kotun me yasa suka kammala magana ta ana zagin ka ana kuma yarda da maganan ka Idris kenan abin da a wannan gaskiya da ke ga muku wallahi in dai kai mai son gaskiya ne ko ka zage ni in ka bi magana na ka karɓe ta in kai na Allah ne Wala shi ka karɓe ta to gashi da ranmu da na yi magana da wuce sati ba ka ja ka fara hanyar an kuma yi ta an sa kwalta kuma ba a je kotun ba to ya kenan amma da ana kalubalanta na cewa ai na yi magana akan abun da ban sani ba ai in ba an je kotu ba waɗancan da suka fara kwangila din sun dawo da kuɗin in ya rage ko a tilasta zo su sa tukunna ba hali wannan gwamnati ta yi to ne za ta yi magana ta ce za ka ɗan wani abu da ake bai waɗannan wannan malaman da ɗan kwamfutoci ɗin da ɗan dubu ɗari biyu ana ba su ne saboda irinmu in mun yi magana su zo su fito su kare su ko ba ka bane shi ne amma shin don yanzu haɗa ki kwamfuta an baka ko dubu ɗari an taimaka ma addini taimakon ka shi ne taimakon addini wo wato sai za nan, in sun baku ku yabe su sun yi aikin addini in ba su baku ba ba su yi aikin addini ba haka ne ko That is the issue. That is the issue. That is the matter. In an baku an yi aiki ma addini, wato baku shi ne aiki ma addini, wannan dakikanci ne. Aiki ma addini shi ne wata matsala da za ta rusa al'ummar musulmi ko za ta rusa musulunci da suke damun al'umma a samu a yi ta a warware ta ko a aiwatar da ita shi ne ake ce aiki ma addini ne ko ka tafi wanda ya za a tuna da shi yanzu an baka dubu ɗari biyu <coughs> nan da mutane kai ma kamanta balle wasu ma su ma sani ba ba kuma da kidan ya cikin aiki ma addini ba ko da kidan ya amma wai malami ne wai ke fita ke wannan magana baka jin kunya wai an baka kwamfuta an baka dubu ɗari biyu an biyo matarka don haka wannan mai aiki ne ma addini oh, oh. trash trash dakikanci aiki ma addini wato in an baka an yi aiki ma addini in ba a baka ba ba aiki ma addini ba yanzu wannan shi ita ce fahimtar ka kai malam malam ita ce wannan fahimtar ka ka cancanci ka karantar da mutane to na ce maka albishirin ka kwamfutan da aka baka an bewa fastoci ma an kuma kai coci coci ni na tsani to su kuma ba shi ma da gidan ya ce wani aiki ma addini aka yi wanda aka baiwa fasto idan da musulmi ya bayar abin kunya wallahi wallahi na tausaya maka wallahi very fitting Allah na tausaya maka na tausaya maka da wannan da zaka kare shi da wannan to shikenan yanzu kafin mu je komai da komai minista ya fito yayi magana da Allah duk na san kun samu ku bani saka mu jama'a ku ji muryarsa in kuma ba ku bukata zan faɗi abin da ya faɗa insha Allah ni ba da masa ƙarya ba ya fito yayi magana kuma zan mayar masa da martani da raddi a ilmance ya san na san me nake yi Allah ba wanda zai mana ƙarya ya yaudare mu idan mu garau Allah idan mu garau ya fi bari ku ji magana cewa yake yi waɗansu mutane suna magana akan abin da ba su sani ba abin da ba haƙƙin su ba sai a zo ana magana a kai yana magana cewa kamar irin abin da ya shafi gidan rediyo irin su talabijin eh, information duk wannan ai ba ofis ɗinsa ba ne ofis ne na eh, minister of information yana nufin layi muhammad ya ce abin ya shafi tsaro ba mu ya kamata a yi magana a kai ba ba haƙƙinmu ba ne wadda ya kamata eh, suke daƙewa ya ce ce minista nawa eh minista na tsaro ko minista na police appears ya ce su ya shafa za ka ce tiktok haƙƙi ne na 'yan ƙasa in sun gabaye da kyau su rubuta wa minista na information shi kuma minista na information sai rubuta report zuwa wajen shugaban ƙasa shugaban ƙasa kuma sai umarne ni ni isa ali sai in rufe saboda technology rufewan yana hannuna da kansa da kansa Allah ya matsu bakinsa da an na sani magana da ne da jahilci na ina da waɗanda suka fi shi ilimi muna tattauna da suka al'amura na zamani ai ba da jahilci ne ba buɗan bakinsa sai ce shi ba haƙƙinsa ba ne ya fito ya ce ana watsa batsa ko wata magana ba ta da kyau ba haƙƙinsa ba ne shi haƙƙinsa rufewa kawai to ga tambaya tambayoyi kuma ka amsa su isa ne, na ɗaya da kace ba haƙƙinka ba ne to na farko ni haƙƙina ne ni da nake magana yanzu da nake magana a rufe ni haƙƙina ne eh haƙƙina ne haƙƙina ne eh kai ma haƙƙinka ne me yasa zama haƙƙina da haƙƙinka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yasani fa bi qalbi wa zalika ad'afu iman ce duk wanda ya ga barna in zai iya kawar da ita da hannunsa to kai kana matakin kawar ma da hannu dan kai ne mai iko rufewa na biyu kuma du haƙƙi ne akan kama yi magana yi magana da wa la eh, Muhammad musulmi ne kai musulmi ne ko a ƙasa kai maza magana ya rubuta report ya kai shugaban kasa kai kuma za ka bi abun don ka rufe me yasa baka yi haka ba me yasa kai ministers ma ministoci ma a ka'ida wannan na taimaka ma wannan wannan taimaka ma wannan saboda in na zo maka da damuwa na yau gobe za ka zo min da taka haka ne yana da daman a ƙasa 'yan ƙasa ma ba su sani ba su yi mitin da minista na information tunda shi musulmi ne shi ma musulmi ne sai wannan ƙwarra ya dame mu kashe ta ka rubuta report ka kaiwa shugaban ƙasa, ni zan bi ana zuwa tunda abun hannu ke zan rufe Ka yi haka Ka yi haka wai ka yi haka to ka ce ba ruwanka wa yake da ruwan wai ba haƙƙinsa ba ne shi haƙƙinsa kawai shi ne su suke da technology na rufewa to mun ji ga tambaya kuma du da ka ce ba haƙƙinka ba ne nin uh, nin da ka sa kai a ƙasar nan haƙƙinka ne har shekau ya maka barazanar kisa cewa za ka rufe musu layinsu ba haka ba ne in ƙarya ne fito ce ƙarya ne malmai sa cewa ba ka cewa yin abu na jami'a da ya shafi tsaro a kai wa ministan tsaro ba ba haka ba da ba abin da ya shafi information a kai ma eh, eh, lai muhammad ba naka ba ne to ga tambaya fauta mi ka amsa don allah da ka je gombe da kaje gombe jihar ku ta gombe kake faɗan achievement ɗinka ina da shi ya gaba da ka sani ni kamar wani network ne a cikin maganganunka kai ne kace kana faɗan achievement ɗinka abubuwan da ka cimma a zamanka na minista kace yi magana ma fashola minista na works cewa ya gyara hanyoyi na north east hanyoyi da su gombe su bauchi su ina ne gyara kace kuma ya amsa zai gyara to me shafe ka da hanya ka ne me shafe ka da hanya bantani ka ba mu amsa me shafe ka da hanya kai wa ministan ma da baka da alaka da shi amma ga minista da communication da information tare suke tafiya dan juma ne da dan jummai kace ba hakkin bane to a gyara hanyar su gombe su bauchi su yobe hakkin ka ne kai masa magana in kai masa magana me yasa baka yi magana akan tiktok a rufe shi ba kun san dalili saboda hanya da kiristoci da musulmi kowa yana so ba wanda zai kalubalance shi a ce dan kishin addini ne amma tiktok yasa aka rufe kiristoci za su kalubalance shi za a ce ai eh, eh, mai son addini mai mai kula da addini ne kaza kaza kaza ne mai yiwa kujeran sama a girgiza ta kamar da aka girgiza ta kwanakin baya da aka shi kuma babban damuwar sai kare wannan kujeran ba zan yi bakin jini ka je ke maganan hanya ya ki magana kan tufta da ya bata mana tarbiyyar ƴaƴan mu to mun gano ka fanta mi mun gano ka ga wata tambaya akwai yaron da aka kashe a Kano ka fito kace zaka nemo masa haƙƙinsa ai kowa ya ji a rediyo ka fito me ya hada ka da wanda aka kashe a Kano aka nemo sake san layin ka ne ka bari minista na na tsaro mana ko ko ko minista na yan sanda shi ya shiga me yasa ka shiga a tana kana magana cewa ai wannan kai ba haƙƙin ka bane saboda kai wasa da hankalin mutane ka mai da kowa jahili me yasa ka ba mu amsa amsa muke nema me yasa ka sa baki oh saboda tiktok in kasa aka rufe da kiristoci da sauran makiya da su fito cewa a'a wannan dan gani nin addini ne kai kuma kana da achievement ɗinka na gaba da kake so ka cimma na siyasa kada in ka fito a fito a yi ca kanka a ce a ah, wannan ai oh, don haka sai kai shuru sai kai shuru ko sai kai shuru sai ka shiru abinka ka ce ba haƙinka ba ne ba haƙinka ba a matsayinka na musulmi muna kalla abin fiskan musulunci ne yau akwai wani abin da zai shawo musulunci wani musulmi ce ba haƙinsa ba ne akwai shi inda kai musulmi ne akwai wanda ka ce wata ɓarna ka ce ba haƙinka ba ne to haƙin waye ko ma haƙin naka ne na da kai mai wazi ne malami ne kana jin kai malami ne na biyu kuma ka je kujerar da ita ce kololuwa wadda za ta yi takalin wannan matsala to wa mai haƙƙi wa mai haƙƙi wallahi isa fanta mai Allah zai tambaye ka wallahi Allah zai tambaye ka wallahi Allah zai tambaye ka wannan ma wasa da hankali ne ka ce wai kai ba haƙƙin ka bane ba haƙƙin ka ba haƙƙin waye haƙƙin waye ni yanzu da nake magana ba da yana magana matsayina na musulmi ya shafe ni bane kai ba musulmi bane bai shafe ka ba ku yi mitin da layi muhammad ba kai musulmi ne shi musulmi ne abin da yasa ba mu cika magana akan layi muhammad ba saboda shi bai dauki rigan malanta ya sa ba bai kuma iddiayin addini ba ba zai yaudari kowa ba an san matsayin sa dan duniya ne kawai ko ba ka bane to amma kai ka sa riga biyu ka sa rigan addini ka sa riga na malanta to ko wurin Allah azaban malami ta fi na wanda ba malami ba ga hadisi ingantacce in tashin kiyama ta tsaya kai yi sadi aka sa yan wuta malami hanjin cikin sa zai zazzago gaba daya a cikin wuta yana yawo yana ihu hmm, hmm, hmm, yana ihu yan wuta za su ke gaba daya da su da man kallon sa. har wani dai ƙosa su tambaya malami me ya faru haka a duniya ba kai kake mana wa'azi ba kaza yana da kyau kaza bai da kyau sai ce eh, ni ne na kasance a duniyan in nace muku abu kaza yana da kyau to ni ba zan yi ba in nace muku abu kaza bai da kyau ni zan aikata kaga kenan azaban malami ta fi da ba malami ba eh hujja ta je maka sai ga dole harkar da dami maka magana ba daidai na lai muhammad ba ba daidai ba ne bai ɗauki rigar addini ya saka ba bai rigar malanta ya saka ba shi dan duniya ne sai kuma waɗannan rigunan duk ka saka da haka ma ke yaudaran jahilai wanda ba san dawon garin ba in mun yi magana ce hasada ce a wannan mimbarin shaida ne lokacin da jonathan yake shugaban ƙasa rashin tsaro ya cika ƙasar nan kusan kowace juma'a na yi magana ko ba gaba ne. har allah ya kada jonathan ya zo mana da buhari lokacin da buhari ya zo ya nuna gazawarsa na zo nake magana sai aka kama ni aka yi ni abuja dsa aka ce na zagi buhari lokacin da dsa suke mun interview akan abubuwan da na faɗa nace eh na faɗa ina kuma da dalili dalili na ce shin is it ya dace adalci ne jonathan kirsa wadda ba musulmi ba ya zo mu tsawon lokaci muna a takin ɗinsa akan abin da yi ba daidai ba kuma yanzu dan uwan musulmi ya zo yayi abin da ba daidai ba mu ja baki mu shiru kuna jin akwai justice a cikin nan akwai adalci shi in Jonathan din ji mai wani irin fa'inta zai mana da musulunci abo yan uwan ma kiristoci in suka ji mun yi shiru we keep silent me za su fa'inta dole suka ce abin da gaskiya ne ha muka ji gaskiya ne sai za nace muku wannan mimbarin ba fa wanda zai bari don wani mukami naka ko wani wajata taka wallahi baka isa ba baka kai ba mu yanzu mutuwa kawai muke jira duk sharuɗar mutuwa na ga muku ni na cika mutuwa kawai muke jira Za ka ba wani ɗan adam da yanzu wai dan mukaminsa ba da mu ga masa gaskiya ba wallahi babu shi shi shine gaskiyar magana babu shi ta bushe ta bushe yawwa ai akwai yaro kama da aka shi anan. nan wadanda tsinuwa ne da yi ba har yi lafta eh, police commissioner na wannan lokacin police commissioner ya ce a mu aikinmu mu kama mu kai kotu kotu na yin ta ga dama ta hukunta za ta sake ya kare kansa shi ma ko ba ka bane oh yanzu kuma ba abu ya canja ko balle kai ma wallahi ni tausayin sama nake ji kun tausayin da nake ji jarraba wanda ya fada kusan duk abubuwan da ya fada a baya sai da ya warware su aikace ƙarya ne kusan abin duk da ya fada sai da ya zo ya warware su aikace ba jarrabawa ba ne wannan baka ci jarrabawa ba baka ci jarrabawa ba da da wurin nake son yi magana da na dinga irgo muku abubuwan da ya faɗa a baya da kuma zai warware su a ba shi ne topic din ba wannan wani abu ne a ajiye shi a site na ce muku zan yi magana ne ni yau a kan bude shafi tsakanina da shi a ga waye yake hasada ma wani iya nan dan tsaya amma ina da jikakkunan da ba nan ya zauna kusa da ni bane ba makwaci na bane ga gida ga gida ko tari ne yana ji ko tari ne yana ji kuma kai kai ka san shi ni ban san shi ba ai na bashi dama na ce in akwai wani sirri na da ya sani in ya rufa mu asiri Allah ya isa na bashi dama zai bude komai a kaina ne kuma in akwai abu tak da na taba yi don ya nuna kamar akwai kanshi ina masa hasada don Allah ko ku faɗa ko shi ya faɗa na bashi dama amma ni bari ƙirgo waɗannan abubuwa ɗin ku ji su abu na farko isa ali ya rubuto leta zuwa gare ni ni idris abdulaziz lokacin da ya bar gidansa inda yake haya nan inda yake makwabtaka da ni ya bari ya koma federal locus yana haya a can ya rubuto leta yana gayyata na zuwa gombe jihar su a kofar gidan sarkin gombe zan gabatar da latta akan shari'a na shawarci wasu ɗalibai na je ko kan je suka ce malam ka je ɗaukaka musulunci ne na yi onarin ɗin invitation ɗinsa na je ne abin mamaki sai abu ya canja fantami ya hau kan platform buɗan bakinsa sai ya ce to fadan gombe ta cika taf. da 'yan ɗariku da 'yan izala da 'yan shi'a kowa saboda lokacin guguwar shari'a nan ta taso wani yakan je ma don ya ji me za a faɗa gwamnati ba masa katsin ke sai ya salifan ta ne haukan platform ya ce jama'a ina ba ku uzuri dr hadi shehu ɗahiru bauchi ba zai samu zuwa ba amma ya turo malam idris ya zai wakilce shi inna lillahi wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkuru Allah nace yau ga jaraba ta same ni ni ne zan wakilci dan dariƙa Dr. Hajin nan fa ya mutu shine a gidan sarkin Bauchi lokacin da aka kai ni gaban sarkin Bauchi mu muƙabala da su an gayyaci babansa Shehu Dahiru bai je ba ya wakilta shi a gaban sarkin Bauchi mai rasuwa ya sayi mun sharri ya samu shubha sai da na minti goma sha bilal ba kana nan ba ne ba kana na gaban sarki ba ne sai a ai yanzu na baka dama kai na rekin kuma zai ɗauki lokaci barin kawo shi sai da na ɗauki minti sha biyar kafin in kauta wannan shubhan implication da ya samu sarkin bauchi a kai na a gabana kuma yanzu shi ne wai wai na wakilce shi kuma da ka zo nan baka ce mun shi dan wakilta ba sai da bayan na hau sai na ga bayan da zai sai na ce kai karya ne ni ba dan ɗariƙa ba ne ba na wakiltar dan ɗariƙa? sai guri ya rikice sai diri wuka ke yin dariƙu suka dinga fito da shi na tijjaniya billahi la ilaha illawa har wani ya kai musu suka kafa na muna sama da isa ali an kai kusan minti talatin ana ƙiƙiƙi ga kayama da a sauko da ne yan dariƙu sun kewaye da su kashe ne don allah ina tambayan ku jama'a da nan da ni da shi in za a auna waye ne wani hasada wake so ya kau da wani tsakani da Allah ku yi masa adalci ko min adalci kun san wani abun mamaki bayan an ɓoye ni da karfe yan dare aka dawo da ni bauchi aka yi su mogalin ɗina kun san mutanen gombe yan da'awa da sauransu mota guda suka ciko suka zo suka min jalge suka ce malam kai hakuri wannan abin da ya faru ba mu ji daɗi ba mu ma kanmu mun daddaku da yan ɗari kunnan kafin su bari muka fito da kai billahi allazi la ilaha illa har yau da nake magana Isa Ali ko jalje bai taɓa mun ba in ya mun jalje kar Allah kai ni gobe jalje muna tare da shi gari ɗaya anguwa ɗaya amma kuma na gombe suka shi ko mota kuma kai ne sanadi kuma kai kariya kamun kariya kace wai ina wakiltan dr hadi dan shehu dahiru shi dan dariqa ni mai kira zuwa ga sunna me hada da shi dan wakilce shi ko shehu dahiru ya san wakilce shi ba ba dan sahadi ba bakin amana ta kai ba to kun ji daya mu je na biyu director na DSS wani inyamuri ne a nan Bauchi kuma. lokacin da aka kashe malam jafar Allah ji kansa sai ds suka kira ni a karkashin director su in yamuri mun je da shehu barau mun je da malam sagiru gashi na ka je sai ce to mun kira ka ne saboda security mun ga yanzu bayan kashe jafar ba wadda rayuwa suke cikin hatsari kamar ka za mu baka chief detail chief detail shine jami'in tsaro da zai rika bindiga duk inda zan je na tare da ni sai nace musu yana yi shawara zo na yi shawara da dalibai na suka ce malam a karba ne aka turo mani wani yaron mai so ana ce masa Ibrahim har makka sai da muka tafi da shi duk inda za mu je da bindiga ta gwamnati tare da ni da shi mun yi wata da watanni kun su abin da ya faru wannan in inyamuri bayan sati biyu sai aka ɗaga shi aka kai shi makaranta jaji na dss sai ya bugo min waya ya ce malam kasan abin da abokinka ya mini na cewa abokina ce fantami ya ce ya zo ya same ni ya ce malam idris ne kadai malami a bauchi shi da a bashi chief teacher shi ma a bashi na ce masa a'a kai baka da matsala baka da matsala da da ba fayil ɗinka a nan amma ba idris na nuna masa ga wannan fayil din na malam idris ne masu kawo complain gurinsa har report an yi an ce ya cika gidansa da makami mun je mun bincika cikar musamman samu ba kai baka da matsala yace ya dinka zagi na karshe du rubuta petition akai na zuwa ofishin mu shine aka daga ne aka bani punishment aka dawo da ni makaranta wane wani hasada an bani chief justice kace malai idan su ne kawai malami kai ma sai an baka kuma duk garin dubboci ni kadai aka bashi jami'in tsaro ni kadai ne shine da yaje je yace ni kadai ne malami suka ce kai an yadda ba shi kadai malami amma shine ke da matsala ga file file dinsa da ake ake kawo abin complaint a kansa kun ji biyu mu je na uku ana dinga irga muku kusan cewa ni ina da haƙuri ina danna abubuwa na taɓa muku na abubuwa to ku saurara ku ji ku saurara ku ji cikin ramadan a wasu shekaru da suka wuce akan sa tafsiri na a brc bauchi karfe tara na safe a sa a datv a sa nta muna fiya idan aka sa tafsiri na kai ka ce irin ana kallon kwallo ne mutane sun zo sun cika suna ji isa ali ya tashi wannan yana gama kuma gana ma'aikacin npa ne zo ki gane ya ce malam isa ali ya zuwa ce mu kafa maka sharaɗi in ka saba a dakatar da kai wallahi ya ce ba su ya zo ba ya kuma je wurare da yawa bayan ya gama wannan magana sai drc bauchi suka samun sharaɗi ana cikin tafsiri tunan ramadan ya kai aka dakatar da tafsiri na aka dakatar diyatiri suka dakatar da ce to kaga maganan bawan Allah can ta tabbata kun san wani abu da aka yi da aka dakatar da nawa karfe tara sai aka ɗauko nasa sai aka sa karfe tara wuri na da Allah wani ne wani hasada kun san ba abin da za ka saka nasa a wuri na don a yawo da hankalin mutane aini ina karantar da sunna ne ko shi ma ya ce ina karantar da sunna to ba dauko wani dan dariƙa aka saka ba don kar a samu cene na cene sai aka dauko wani shi ma ga mai yin suna shi aka saka a wurin har ramadan ya wuce ba sake saka ni ba kai sai da aka shekara biyar ba saka ni ba aka dakatar ai kun sani ba ba ba yana mun ga mu kwa gaban kwa kai gidan rediyo ba da kwa to isa ali ne na ta na tawo zuwa ni muku na ba kai ai ban taba ba ai ban taba ba ai ban taba ba nawa kenan uku ga na hudu wal ayana ta kawo su ga na hudu lokacin da muka bude masallacin juma'a a nan da nake magana a fatar soma inda aka kore mu gashi nan kusa da mu gashi nan wanda ba su ji da ya wuce taku kamar nawa da ce takun hamsin ne 45 ne aka kore mu aka hada mu da 'yan fashi da makami kwana tara ba beli aka mun yi sallan juma'a aka haɗa mu da sarkin bauchi 'yan sanda ɗari biyar aka kawo lokacin da suka suka shagi a morocco lokacin morocco tana nan suka zo suna ihu kai a tarihi ma ba waɗanda aka tura musu 'yan sanda ɗari suka tafi wa kashe kowa mashi tarihi mu saboda kariyan allah aka zo aka hana mu sallah aka kafa mana sharaɗin da ni da ɗalibai na ba mai zuwa masallacin ana cikin wani lokaci kwatsam sai ga isa ali ya tattaro iyalansa ya zo jikin masallacin nan kusa da gidana ya kama karantarwa a gurin yana limanci na wasu sallah a gurin inda ba aka kore ni kuma masallacin na same shi ba filasta ni na yi ba fulo ne na yi ba fanka ni na yi ba silin ni na yi gini ne na karita aka kore mu aka dake mu aka kai mu aka damu da yan fashi da makami kuma aka gayyato ka ka zo gurin ka zauna kana karantarwa me zan ce in ka a matsayin kuɗin da me za ku ce wake wani hasada don Allah kuma mu hamsa wake wani hasada ban yi hakuri ba ai zai na ce masu tono abun nan ku bari ga na biyar ga na biyar wallahi sai na kai ku goma in kuna so sai na kai ku tilka sun kamila in na so a ba a ba gane biyar lokacin da muka aka kore mu a can muna sallan juma'a karfe nawa muke sallan juma'a karfe daya ya fito ya kalubalance ni don lokacin dubbauci ne nake sallan karfe daya sauran daga karfe biyu sai biyu da rabi wani lokacin uku ma isa ne ya cikin wanda suka kalubalance ni don me janye sallah karfe ɗaya shi ya sani na fito nan na dinga kawo dalilai na lokacin juma'a zawali ne har ma nace kai sallan juma'a ma inda juma'a ne ya halatta maka karfe tara ko karfe goma a lokacin duk ina kawo dalilai ne to me ya faru daga baya sai ya zo ya buɗe masallacin juma'a gashi na yi kusa da ni sai da ni gashi wanda yanzu ina ina magana ana ji a masallacin sa suna ana ji anan gashi nan yanzu ya bude da ya bude karfe nawa saka karfe 12 12 har ma in wani suka je sallah a masallacin sa in suka tawaye sun keta namu da muke anan ke wani hasada kai Allah ya ji kan Adamu soja ba dan masa ƙarya ba sai da zo ya same ni ce malam masallacin Isa alifanta mu da Isa guda mu muka gina shi don mu yaƙe ka saboda kana su kanmu in na masa kariya da mu tsaya gaban Allah a don soje kala. nawa kenan gane shida gane shida a'a babu babu babu ba ta yana hasada ba ai ina son shi ya faɗi abu ɗaya wani action da na yi wadda ke nuna ina masa da ɗaya eh, tak gane shida Allah ji kan Dr. Talba an naɗa mu a elders council na bauchi wato dattawa masu ba wa gwamnatin isa ibu da shawara akwai shehu dahiru a ciki akwai wazirin bauchi a ciki akwai dr talba a ciki akwai aminu sale tsohon ssg na gwamnatin tarayya ko da wasu janar-janar na soja muna zama muna biyo gwamnatin bauchi shawara ni ina ciki isa alibai ciki kun sa abin da ya faru dr talba ya mutu wadan masa ƙarya ba talban bauchi yana kabari kuma da mu tsaya mun fito break sai kira ni ya ce malam kai hakuri ne kenan ya ce malam karkace hada ku da ni ya ce fantani ya haɗa ku da gwamna ce ina nan talban bauchi yana kabari ku ce haɗa ku da gwamna na ce to na bashi da allah ba komai kun sa abin da ya faru da bayan ya gaya mini isa iguda sai waɗansu abubuwan da na gano haka ne an haɗa mu da shi tafiyar ta canja lokacin da za a je kama gidajen alhazai a saudi arabia isa ya gudu ya ce in shiga in zama idonsa in zama kunnansa saboda ya yadda da ni shin jin kawo fasfot ɗina har ina ki? ya tilasta min da shi da ssg wayan lawan ɗan dija na ɗauka na kai aka yi mana biza muka tafi akwai ɗan lawan kwanan nan ma ya zo guri na ɗan lawan hakimin kankin ina cikin memba na hukumar alhazai bayan kuma ni kansil ne na elders da muka je sai ake wata ciwa-ciwa ɗakuna ne ba su wuce dubu biyu ba sai aka kama su a dubu hudu da ɗari biyar aka yi ciwa-ciwa ta miliyan ɗari biyu na dawo na kai a isa gudun ga abin da aka yi na jawo hankalin membanmu ba daidai ba ne sun to yanzu ka sa aji a warware wannan abu don a dawo talakawan bauchi da kudinsu? yace za a je malam har kaman kuka yake yi wata rana ina zaune akwai wani ce masa asc ba dar Allah ji kansa kusan duk sun mutu sai zai same ni ce malam kana da labari yau ana da mitin na hukuma alaza a gidan gwamnati nace ba ni da shi yace to zuwa aika ma da leta yace ina jin ma yau kila ma topic din a kanka ne ya kamata ka je haka ne eh Wala ina tafiya gidan gwamnati sai na samu ga Isa Iguda ga duk yan membobi na Alazai ana zaune kawai an fara tattauna ni ne ma na zauna ina zama kamar Isa Iguda ne yake jira sai wata tambaya tambayan da kenan ta har gutsani a ranar ma na bar hukuma Alazai na bar zuwa gidan gwamnati kuma ban sake zuwa ba har yau har ya sauka ko za abin da ya faru da mun yi da shi za a koma a ji a warware wannan ciniki a kama wasu gidaje masu sauki wanda sun fi wannan kyau ma da abin nan ko za abin da tambayar da isa gudu yi sai ce malamai yana da tambaya su ji sinadu duk suna nan da sauran malamai me hukuncin a yi ciniki a warware na ce cip. <laughs> an lankana masa an lankana masa ne ai an yi fidin ɗinsa ne na ce wa excellency kuma tambayar da kake kenan sai ce to malamai ku ba shi amsa sai suka fara bai halatta ba bai halatta ba kun gaba ko ba a warware shi niki kenan <laughs> kaga wacce magana kaga wacce magana kaga wacce magana ko ko ba gane bane ko ba gane bane lokacin sai nace to haka ne haka ne to na bar hukuma da zan har abu sai ta to malam yanzu ka tsaya mana ka ba shawarci ai in tsaya in saurari mikin din kuma yanzu ai dan dan san saurin ku ne har abada na barta elders forum din ma na bashi shi gari na rubuta leta na aika ma SSG har yau ba har Isa Isa guda ya gama tenor ta farko ba sake leka wurin sa ba kun ga maganan Dr. Talba kun ga inda ta je ta tsira ko kun ga ta tsira ga na shida na bakwai ga na bakwai ga na bakwai sai da kai kutun kashar sun kamila ga na bakwai a ah, Supreme Council of shari'a na Najeriya wanda Dr. Andate yake jagoranta ni memba ne a ciki dubboci ni kadai ne memba ni kadai ne memba akan gayyace mu mu je Kaduna mu meeting da malam Jafar Allah ya ji kansa da Baba Ahmad da sauransu ni ne kadai aboci na kai kaman wata uku ina zuwa a radda na ƙarshe da na je sai na gaisa isa alifanta ne ya zo an gayyato shi muka gaisa muka aka yi zama mitin aka watse bayan an yi mitin an watse sai da aka yi wata biyar ana mitin ba taɓa gayyata na ko ɗaya ba billahi labi har zuwa yau ma inda aka ba taɓa gayyata na ba kasan dalili sai na buga waya maɗaya da cin membobi na can ni na ji ana mitin amma ba gayyata na ya ci a ah, malam ga dalili ga wadda ya wakilce ka shi ne ma a lokacin har da sunan spring council aka je gai da yar ado bai da lafiya Ga da ni za a je har suka suka ba da wani labari ma kun sani to da fantanin aka je ya wakilce ne ne a gurin yana wake wani hasara a bashi haka a bashi haka ina so in je asharatun kamila ne ina so in je asharatun kamila to yanzu don Allah don a dala ku tsaya yanzu idan na yi magana a kan fantami mai adalci zai ce ina masa hasada to na kalubalance shi billahi allazi la ilaha illa huwa da zamansa sa anguwan da mu'amala da shi da muka in akwai abu ɗaya tak da na taɓa yi against him don ya nuna ina masa hasada in bai faɗa ba Allah ya isa Allah ya isa in bai faɗa ba abu ɗaya tak da nayi wani da action wanda yake nuna don in cutar da shi kai kaga da ina sharri da dawa na bata zo yanzu ba yadda nake da makiya wallahi ni ban iya sharri ba ban san shi ba ban iya hasada ba ban iya makirci ba sai dai a yi min kokarin kare kai wallahi ta ban taɓa masa ba wannan fa na gaya muku ne akwai wasu sirrin da yanzu in na ban kaɗo shi wala ko ba musulmi ba sai ya ce Allah wa daransa ko ba musulmi ba sai ya mun adalci to amma wannan na kife da su kuma shi ya sani ne na sani shi da nake magana da shi kwanta shi ya sani ne na sani a ai ba sati na sama ba ya rage yanzu reaction din da zai yi ko kuma yan goyon bayansa wani shi ana ce masa hasada ai yanzu da nake yana ƙarya ai rayuwa ban faɗi ko ɗaya ba a nan zan iya faɗan ishirin kuma in ba ƙarya bane mimu ba halala shi zan iya faɗa shi ai ban faɗi ko ɗaya ba ai ban faɗa wasu ma sai na kafa shaida da ku yana ai ban ai ban je wannan ba nan kawai abin da sa ne wannan magana wai cewa hasada nake hasada guguwar tiktok ta zo za ta rusa musulunci da musulmai kana ka fahimtar da za ka yi kai musulmi eh, lai muhammadu musulmi duk ku kasa wai haka ce ba haƙinka ba ne buhari musulmi ga abu zai cinye arewa ka ce wai ba haƙinka ba ne ka ce abin wayo akwai batsa a ciki ko bai da kyau yanzu wannan magana mai hankali ma zai yi ta is it acceptable ka yi wannan magana to wala wannan ya ci ne wallahi in ba wannan magana hasara suka faɗa wani abu da ku ji su ba Allah da ku ji su ba Allah da ku ji su ba wannan abu ya bata mun rai ke wai hasada nake ufanta ne me wallahi tallahi a iya rayuwa na naira ɗaya ba ta taba haɗa da fantani ba amma shi ya fito ya rantsuwa ya fito ya rantsuwa in ya isa ni ne nake maka hasada fantani? wannan magana ta cutar da ni wadda gina kaga duk magana nake ba don Allah nake ba yi eh, haka ne mana hasada ke isa jilos hasada nake wala kamar na yi kuka hasada da na ji magana wai hasada wai hasu jahilai wai sun ɗauka wai hasada da ta kashe ka wani ne hasada ta kashe ni wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin wala ba abinda ka isa kai kanka in ba Allah ba ko kai waye wala ba abin da ka isa kanka la haula wala quwwata illa billah wala in ka samu masinja Allah ne baka in ka samu shugaban kasa Allah ne baka in ka zama miloniya Allah ne maka wayanka da dabaranka wallahi bai sai bai sai ka baka komai ba kuma wallahi wannan ita ce akida ta ita ce imani kuma da ita nake son haɗu da Allah wallahi nake son haɗu da Allah wallahi ba wani dan adam a duniya yau akan abin da ya mallaka zan masa hasada wallahi babu wallahi babu shi domin duk abubuwan da suke sa hasada ne yau ba su dame ni ba wallahi talai ba su dame ni ba wallahi ba su dame ni ba abubuwan da suke sa hasada kuma Allah ma rufa mu asiri sai dai in bayar ba rufin asiri ba ne sai dai in bayar sai dai in bayar sai dai in bayar ba a bani ba ba wani mutum addu'a na ne ma Allah ya amsa lokacin da gama ba university ta madina da na zo na yi umura ina wafi a kaba na ce ya Allah ina roƙonka wani abu don Allah Allah Allah ka amsa ni na ce ya Allah kar ka sa abinci na karkashin wani da a duniya kar ka sa abinci na karkashin wani bawanka kake rike da gashin goshinsa Allah ya amsa addu'a na ko aikin gwamnati ba na yi ban taba aikin gwamnati ba ban taba ba ban rasa ci ba ban sha ba ƴaƴa wajen talatin mata hudu ga attachment ga yan uwa marayu ga ma'aikata ma'aikata sama da biyu a ƙarƙashina ga yan koram <laughs> ga yan koram wallahi kai ka sani kullum wani da safe wani da rana wani da daddare to yanzu in ban gode ma Allah ba in ban gode ma Allah ba ai na gode sa ko me nake nema saura kwana nawa ya rage sai wani ina hasada mawa fantani haba fantani maka hasada wallahi ka kai matsayin da dole mu gaya maka ne kuma saura 'yan kwanaki kaɗan za ka bar wannan kujerar za ka dawo cikinmu ko yaƙi ko ya so saura wata shida ko yaƙi ko ya so zai batta kujera kai kana daga hannu ne kalle kai ok na na ɗauka kwana tambaya ne ko ya so ko yaƙi saura wata shida to za a tambaye ka in ka je gama Allah zai tambaye ka cikin shekara hudu nan daga tun daga nidda a nidda aiki mai kai wa musulunci da ka zo ka zo minista aiki mai kai wa musulunci ka samu dama mai kai kamar da ni ma za tambaye ni kai ma za tambaye ka in kai dan jarida ne aikin jaridan ka ne kai wa musulunci kai kwamishina ne za tambaye ka kai gwamna ne za tambaye kowa da kai wa musulunci ha in ran tashin kiyama ne kace ya Allah eh, ba haƙƙi na bane eh, duba tiktok layi muhammad ne lai ba haƙƙi na bane ba haƙƙi na ana batsa ne magana ba yanzu ku duba abin da ke faru a sokoto ba ma sokoto a da yake so faru a najeriya wata musifa shehu dan podiyo mai daraja mai kima reformer of nigeria northern nigeria ko eh, eh, blood of sudan aka fito yau ake ce masa dan ta'adda masinaci dan tasha kuma waɗanda suke wannan a kafafen sadarwa suke yi fanta ne kai don ka dakatar da Allah ka gaya mana mai kai a tsine ma dan fodiyo sunan ta rigasa A abin a ne suke mai kai wani hoppa sa kai dan kishin dan fodiyo ma ana ce masa dan ta'adda ana ce masa shugaban mazinata wanda ya ta'addanci da sunan musulunci kullum tashar kenan da Allah ka fanta mai kai a matsayinka na dan arewa musulmi mai kishin dan hudu mai kai shi ma ba ruwanka shi ma ba ruwanka ba ruwanka shi ma layi ah, mun san layi muhammad talabijin rediyo jarida shine nasa amma wannan waya da abin da ke cikin wajen fanta ne a ina sani a ina bincike an sani rediyo talabijin yana kashin nbc nbc ko tana kashin menene information to amma wayan ne da take hannun abin da ke cikin ta sun eh, tiktok da sauransu a lokacin da ka zo ba kai ne kace ana cutar yan Najeriya ba ana ɗebe musu data to a lokacin da yawan nan magana in na sa data Na kan yi wata guda na dubu ɗaya yanzu na dubu biyar bai isa na me kai a kai me kai ai kada bakin kama da kace ana cutar yan Najeriya da aka yi wani abu ga gama mana ka hukunta su dubu biyar zai na saka bai kama an kwashe ga na tafi da kyau me kai a ah, mun musa abin da sa ba zai komai ba mun sani a ah, Najeriya ce kun sa abin da ya ce ba zai komai ba a masallacin idi na yi hudu ba shekaru baya da suka wuce ina jin zai shekara biyu ma na taba wani kamfanin waya ba na son ambace shi na ce kuna cutan mutane azzalumai za mu kira ga talakawa su dana subscribe ɗin layin ku su dana a ɗaura layin ku akan nasu na yi hudu ba idi washe gari sai ga kamfanin ya turo ma'aikatansa guda uku da sabon layi special da kuɗi dubu goma sha ɗaya a ciki kyauta na ce oh, dole kamfanin waya ba za a taba ku ba ba za a taba ku ba ba za a taba ku kan yaro na ba tukuna abdulmani shaida aka saka masa shi ma nasa na dubu biyar kyauta saboda a rarrashe ne na shi ni ma kenan to in na zama minista me kake how do you think if i am a minister ita ce ita ce najeriya ce wallahi najeriya ce to dole sai an kawo gyara idan masu siffanta kansu da addini ba su gyara ba mai su ni bana daga cikin masu ra'ayin kar a shiga siyasa amma ina da ra'ayin cewa in kai mai iddiyayin addini ne in ka shiga a ga gyara a ga bambancinka da sauran 'yan siyasa idan ka ba da shawara ka ce kai kamar yadda fantamin ya faɗa da waɗansa ya ce baya ba da shawara ma duk wani malami na addini ya karbi political appointment don ce domin cin mutuncin addini ne yace idan shugaban kasa da yana kiranka ya shed to zai ce garbati ne ko ba haka bane to kai ka zo ka karya wannan ka karba to da ka karba ga canji mana mu ba ka uzuri amma dai mun san ka karyata kanka da kanka da kace baka yadda me alaka da addini malami ya karbi political appointment ba don ya jawo kansa walakanci walakanci addini ma to tunda ka karya wannan ka'ida ka karyata ka aikace to mu ga bambanci mu ga kayi abin da zai sa mu baka uzurin da yasa ka karba to amma baka yi ba da kai da wadancan wadanda ba su da alaka addini duk daya to na uzurin baka hau wani wuzuri mu baka wani canji ka kawo wani ci gaba ka kawo kasa ko addinin ka ko arewacin kasan lokacin da ake kashe mutane kake kuka lokacin kai ba kowa ba kana iri na kana hudu ba ba abin da kake da shi sai mimbari ka dinga kuka to duk kashe-kashen da ake yi a su sokoto da kayi kukan kayi kukan mai kama kai ka fito ba kayi magana ga mana magana ɗaya tar da kai da magana da ta wadda muka ji ta wallahi ni dai har yanzu ban ji ba magana da ta ka fito ka ce abin da ake yi ba daidai ba ne ana kashe mutane a katsina a zamfara a sokoto ƙasa ba lafiya ka yi kuka da hawaye kamar yadda da ka yi sai mu ba ka uzuri sai mu ba ka uzuri mace ka yi ko a gyara ko ba gyara ba ka yi magana dama na ka eh, eh, faɗa da baki ne a yi da hannu wannan ba naka bane na jami'an tsaro ne amma ka faɗa ka ka kubutar da kanka ba ka faɗa ba you keep silent wani wuzuri an baka mu ma balle Allah mu ma wani wuzuri an baka balle Allah adalci ne da ka yi kuka har ka ce za ka ɗabi matasan mu ku je jos ko ba kai faɗa ba it's recorded ko ba shaida ba ne Allah shi ma shaida ne ai ga ga bidiyon yana nan to wani wuzuri an baka kai ka ce wai ba haƙƙinka ba ne haƙƙin waye haƙƙin waye haƙƙin waye a matsayinka na musulmi ka ce ba haƙƙinka ba wata barna a matsayinka na musulmi ka ce ba haƙƙinka ba don ka yawo da hankalin mutane ka mai da kowa jahili ko Allahul Musa'an bismillah ma sagiru da game da TikTok ko ba musulmi ba irin abin da ake a tiktok ƙasashe gabar indiya ma ta hana japan ma ta hana saurabar nan da ke ciki rusa al'umma da yi ka ga yarinya tana zina da ƙaninta ko da yayanta da zina da yayanta uba yana zina da ɗiyarsa mutum yana bin kariya kare yana bin mace ‘yar ɗan adam kare bai na zina da da tiktok dabbobi ana nuna suna lalata ‘yar musulmi ta fito tsirara akwai luwaɗi akwai madugo ƙasashen kafin ba sun yi ƙoƙari sun dakatar kai ko ta ƙasa ba za ka bi ba ku haɗa baki da layi muhammad kawai sai muka an dakatar amma har ka iya fitowa ka ce ba haƙƙin ka bane ba haƙƙin ka ba zaka je ka gaya ma Allah ba haƙƙin ka bane zaka faɗi abin da ya kawo ka duniyan ga baki daya a zaka faɗa ai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allaha huwa razzaqu dhul al matin Allah ce ban halicci mutum da aljamu sai dan su bauta mini ba na son kuɗi a wurin su ba na son arziki Allah ce ni ne malaki azurta su har ka kai wani matsayi ka ce ba haƙƙin ka bane ka iya budan bakin wannan Allah ne ma kama shi ai kuma a ƙarshe kace wai eh haƙƙin ka ne wai a ƙarshe ku ne masu technology na toshewa oh eh baki mai yanka wuya baki mai yanka wuya ki mai yanka wuya Abdullahi ne kake cewa alaikum salam lokacin da tiyuta suka dakatar da to to at eh gaba daya that's right kalmar a'a a'a ai abin da ya faru Ƙasashen iyamurai ne suke kashe mutane ba gaira ba dalili an yi an yi su bari sun su kashe jami'an tsaro na 'yan sanda su kashe na soja sai buhari yake zai musu amfani da yaren da suke ji ne yaren da suke ji bi ma'ana za a kai musu hari sai aka sa a ciyuta. su kuma kamfanin tuta saboda 'yan da yahudawa ne so suke ɗaure masu tada waɗannan fitintunu a ƙasashe sai suka cire wannan magana cire ta kawai suka yi nan da nan a ƙarƙashin isa ali aka toshe twitter fantani aka toshe ta sai da ake wata da watanni to ka duba girman wannan mannahu magana shugaban ƙasa ne 'yar wata kalma ne aka cire aka dakatar da su bai fito yana magana a bi ta hanyar information ko kaza kaza kaza ko in kasa su duk bai biyu wannan ba amma sai ga barnar da ta shiga gidan kowa bata bar malami ba bata bar masu sarauta ba bata bar mata ba bata bar yara ba har dabbobi bata bari to ka auna wanne ne cutar wasa dan magana shugaban kasa kawai an cire ta an dakatar da tiyuta an yi blocking ɗinsu an yi tiktok ba shi ne min babi aula a yi blocking ɗinsa ba in totality at the end to the end a yi blocking ɗinsa a yi blocking ɗinsa oh kalman da aka cire ta bayanin shugaban kasa ta fi duk cutarwar da ake wa musulunci da al'umma duk tafi duk tafi wani aiki sai an je lahira a wani abu sai an je lahira da ku yi bayani shugaban kasa musulmi minista na telecommunication musulmi minista na information musulmi ga barna ta dirka kullum kowa in ka yanzu na zaka je ka samu layi muhammad sai ce maka a ah, ai ofishin isa ali in ka je ofishin sai ko sai ai shugaban kasa ne shi zai bani umarni to ba bani ba wani ya bugo min ce to malam me yasa baka tuntubi Isa Ali ko ka je wurin sa bane abin da ya ja mai sai mu kai dan Najeriya ne ki dan Najeriya ne yace to ka san amma baka san kasar da kake cikin ta ba ko yace me me yake faruwa mace duk wanda ya kai mukamin minista ka tambaye masu bugawa musu waya in za ka buga sau arba'in sau ɗari ba za ka same su wani ka same su ba su ɗauka ba waya kuma ku tambayi yan kwaram ɗin da suke boci malamai suka je ofishinsa nawa ne suka je suka yi kwana da kwanaki ganin sa ma ba su iya ba sai dai pn sa ne ba su kuɗin mota kana jin yanzu walakanta kai raji Abuja dan dandan masa nasiya ina nan sako dai sai ya ma je ai ya je ba ka jayi magana ba ai ya je da nan zai ya ma je ai ya isa wannan ɗin kuma dai isa mutane ba su sani ba akwai mutanen da su ma bata lokaci idan barna ta kai dubu da ta wace za ka fara ba za ka fara kanta oh me yiwa ma yanzu ni in na je a samu kofar da a ɗaki hoto na ce ah, ai ya je koron ya je koron ba gan shi ba sai za mu da ake wannan magana ko ba gane bane wallahi ta lafi da faɗa kenan ai ya je ne ai ya je ne minista ya ki ganin sa to ban taɓa zuwa ba ban taba ba ba kuma zan je ba sako daga nan yana kaiwa shikenan shikenan yana isa na'am me wata to ai idan haka za ta yi to kai ba ka aiki kenan eh, eh, eh, mm, mm, eh in tafi Kano eh ah yanzu ah, zuwa kan da na kaifa su duje su garkin Kano sai in shiga mota in same su daga nan kuma in da kwana biyan tafi Abuja daga nan daga Abuja tafi Sokoto wajen sarkin musulmi daga nan kuma zan tafi Gombe eh ya kwalwan sa ka ta bashi eh aka san kowa da fahimtarsa kowa da fahimtarsa eh malam yana da mai a mota yana da mota zai ta yawo yana yawon nasiha duk wata fuskure da aka yi eh, je shi in na gama bani na mai ko eh, a ce malam ga wani adanyi na mai a hanya hmm. dan wannan man da aka baka kuma shi da samu daga baya kuma a goranta maka ko ba gaba bane yaron nasu ma da ya mika maka shi da ya zo social media ya hau ba ku gane ba go ahead malam alaikum da a gaya muku abin da yake bada ku bari to je ka eh. Eh. Eh. ya haka ne fa an sani na manta eh eh a kuma kun sani na takwas na tara ko to za a je tilka ashirin kamila fa wakilo aka turo daga ƙasa wakilai suka zo har nan masallaci suka same ni eh cewa yake yi inda ina yi wa fanta mai hasada to na samu wurin da masa hasada akan kujerarsa kun so lokacin an matsa ma shugaban ƙasa ya cire shi saboda ana zarginsa da ta'addanci wata mata ce ma wata mata ce to fadar shugaban ƙasa tana da kwamiti ko fantami ya sani ko ba su ba a ɓoye aka zo aka same ni cikinsu da musulmi ma da wadda ba musulmi ba har nan aka ce daga abuja suka zo guri na saboda ni ne makwabcinsa muka zauna ga gida ga gida yana jin tari na ina jin nasa akwai wani alama da na taba gani na tara makamai ko na ta'addanci tare da shi na ce wallahi ban taba gani ba me za ka ce a kansa ce sai alheri sai alheri suka yi suka yi wallahi ce babu ne ban taba kulla ma wani makirci ba wallahi ka suka daga abuja suka zo to inda ina masa hasada ayin ba da badar report a kansa in faɗi abin da ba zai yi ba kai mumini ba baya ƙarya wallahi mumini baya makirci duk wanda kaga yayi ƙarya ko ya makirci ba mumini bane ya kamata ku san haka wannan ne gaskiyar magana sai sa ga yanzu gogormen da muke da yan dare ko kun ga muna musu ƙarya sai dai su yi mana sai dai su yi mana kuma ma dubi ga wata tambaya eh, malam bilal idan nufin ka da sunna ne kana son sunna ta je gidan kowa ni ma nufi na yada sunna ne ina so ta yi wurin kowa da ala kai ba mataimaki na bane ni ba mataimakin ka bane me abin hasada ciki in na maka hasada kenan ba san ba san sunan ta yadu kenan kai in ka mini ba ka san ta yadu kenan sai yasa in dai ahlus sunna ne ba sa hasada dukkan mu haɗe ke na duniya da ahlus sunna da yake America ke Ghana Niger saudi arabia ivory coast japan china inda ya suna ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ko ya taɓa ganya ko bai taɓa gani na ba ko na taɓa gani ko ta uwar mu ɗaya uban mu ɗaya don manhajin ɗaya ne ba kuma hasada sunnar dai sunnar dai ko ba ita ce musuluncin dai musuluncin dai ko ba shi bane to me abun hasada ciki me abun hasada me hasada mutane ku ji tsoron Allah za ku je ran tashin kiyama duka ɗiban ayyukanku ana raba wa mutane saboda sharrin da kuke baka shiga zuciyar mutum ba baka san manufansa baka sani ba to mun ba da guda tara in ina so dan ciko na goma yanzu to eh eh kamar siyasa kamar ya da fito o ki a wannan magana da ya faɗa ya faɗa ma yan kwarar shi ne sai ci bane wai cewa yake yi wai mutane lokacin da ɗan taimakon su ya ta ne suka da ya taso shi na son da kai abin da shi ne sai ba da wani ya faɗa ma yan kwarar ne da ya zama ta neman taimakon sa bai ai shi ma ba wannan ba da ni bane ba da ni bane shi ba zaman taɓa nema ba yawa ya zaman ne nema ba yawa inda da nema wurin wa da nema buhari tunda in duk duniya ta taru buhari ya ganda ce mala idris ya bani hannu ta ban nema wani sosai na kasa da shi na kasa da shi eh. ba da ci gaba wallahi wannan bayani ko muna idan ku gane ne kar a zo a yaudare ku kar a yaudare ka ka zama mai basira ka kuma goyi ba gaskiya inda take ba kariya ba wallahi faɗa ne tsakanin gaskiya da ƙarya ko ka duk gaskiya Allah yarda da kai wala ko ka goyi ba makareta Allah ya fushi da kai wala wannan fada ne tsakanin gaskiya da ƙarya kuma kowa ya san da gaskiya take sai da son zuciyarsa wallahi da son zuciya ci gaba ina ga muryanka saboda kana nesa ka daga muryanka eh marra aminkum munkaran wanda gabar na kawo da ita da hannunsa ba da wannan fawa fawa na baki na faɗa shi ka yi duka biyu ma haɗa na baki malami na hannu a sa yake shi yana da mas'uliyya biyu ne ni ɗaya nake da shi ni na tawa shi ne mene fabilisanihi na faɗa da all na gama amma shi bilisanihi tun da malami ne ko biyadihi farko ma kenan biyadihi biyadihi kuma za a tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko an bashi kiyo za a tambaye shi za a tambaye shi kiyo wannan ma'aikatar me kai wa musulunci har sai nuwanka ta kare me kai wa musulunci a ina raba yan kwamfitoci wa ustazai wa coci coci oh raba kwamfitoci kwamfitoci ma da ka raba a jihunka ne kwamfitocin na waye wai kwamfitocin da ake raba na suwaye eh na gwamnati ne idan na gwamnati ne na suwaye kenan na talakawa ne to me kai me kai mu abun da muke so a yi wani abu musulunci wadda ko baka nan za mu tuna ko baka nan yanzu a tsalla eh, amasani sani bakura ya yi abin da tari bare man tari shi ba da zagi da cin mutunci da ƙeya na kafirai bai hana ya fito ya ɗan shari'a ba shi ya dinda bi ya dinda bi ya dinda bi ana ta zabo dalilai a constitution ko ba shi ya dinga bi bane nan kasar nan suka tashi da wasu lauyoyi ma makiya musulunci suna ya kansa aka dinda bin constitution aka samo dalili oh da lokacin sai ce a to ai da bakar da shari'a ai ba na bane ni kadai haƙƙin musulmi ne ba ruwana ai da ma ne ya samu a sai gwamnati kuma ya san wannan dama da ta ma har abadan zai saki gwamnan gwamnan zamfara shi wannan ɗin ma ya sauka minista an ba sa ba har abada ba zai sake ba har abada ne wasa ba zai sake ba ai dama ce it's an opportunity opportunity ba is once in life once in life dama ɗaya ce in ta kurce maka shi kenan ba ta dawowa fursa ce fursa ce saliyatul intilat dama ce dama ce kai wani aikin da za a cina ka guda ɗaya ko tiktok ɗin na ce ka dakatar da shi ko masu zagin ɗan hodiyon nan ka sa an toshe layinsu ka yi ta ƙasa ba mu ban wasa ni ba sai dai daga ƙasa kawai muji muji muci Allah ma albarka ko ba ka bane mu ce mun samu wakili mun samu wanda wakilce mu amma yanzu wani albari da mai kai mai kawakilce mu a bai kirce mu me bambanci ka da sauran wanda suke gabanin ka da bayan ka ne dan an raba su ustazai ana kala dan kwamfuta da dan 1100 to to coci ma an ba su kiristoci ma an ba su so what kuma ma nawa ne nawa ne can ba yana jira ta da gano shi tsaye dan badan jika ba can ko baka gama ba to karisa eh na ba da sako yanzu ku kun shaida mala'iku sun shaida Allah ma ya shaida na'am eh mawa majalci dalibai eh, eh, eh. eh. Ah, ai akan tura social media yanzu ina jin kafin zuwa al'asar kusan ya game duniya za ga ta youtube ne facebook ne whatsapp ne ko ina ai wani lokacin sakon mata na yake kai musu ta nan ma ke kai musu suna gani kuma that's right ai alhamdulillah yanzu duniya tafin hannu take duniya ta zama kamar isa village kawai kamar wani kawai ne a ta gani duniya ta zo ta zama da ka sako dai isa can na karshe cewa can wa alaikum salam wa rahmatullah amin ɗazuma wani haka ya rubuto daga dejar yake boys ne sai ce wallahi malam da an samu irin ku guda uku afirka da wasu abubuwan da an samu sauki nace Allah ya sa haka yace uku kawai afirka nace to Allah ya sa guda uku kawai ga boys din anan kuna son saka muku ce to wannan kyakkyawan zato da kai mu Allah ya saka Allah ya sa ko mu dan Allah yawa wannan gaskiya ne addini yana bukatar masu gyara sai da nake ce Allah ka sa ni cikin mujaddadai Allah kana cikin mujaddadai masu jaddada addini masu rayar da wannan al'umma ta koma kamar zamanin annabinta zamanin sahabbai kowa ya riko da alkitabu was sunna barna a kashe ta wallahi wani ce manufan mu ba wani babu da manufa wallahi ba wani babu da manufa duk wanda yake zai yaƙe mu sai mu bashi da Allah yawa ga ga in da ka ci gaba eh eh eh a ba sani ba ne a ba sani zan kice na hasada ba sani ba ne ai na biya ne ba sani ba ne eh eh lokacin da aka kama ni eh eh yawa kai ka tuna min ma wata magana da Allah sorry eh, akwai wata tasha akwai wata tasha ana ce mata hausawa top tv kun santa hausawa top tv to sun je sun juya labarin ba mu sani ba da gangan ne suka yi ko rashin fahimta ne sun juya labarin in totality sai suka ce wai yanzu yanzu magoya bayan isa ali sun kawo hari ma dr edis da kiryar sha wai yanzu yanzu neman followers ne ko to al'auzu billahi to da su haɗu da Allah maganan fata gombe ɗin wajen shekara wajen nawa ya wajen kusan shekara nawa goma da na faɗa ita suka juya suka ce wai yanzu yanzu wai magoya ba isa ali sun kai ma dr idris al farmaki da kare ya sha hausawa tv kun kashe tashar ku Allah kun kashe to me amfani karka saurari wannan tasha na ƙarya kurka jiya labarai kuna ƙarya don ku samu followers to shirin fa kenan ko ba shirin wannan kaza wannan Hmm? kai ƙarya don ka samu wani abun duniya ka cutar da addini ka cutar da mutane hmm? labarin da na bayar ya faru a gombe sai da na faɗa kowar sarkin gombe ya faru da invitation da aka yi min ga abin da ya faru filla-filla ka zo ka ci yanzu yanzu an kai wa dr idris hari magoya bayan isa ali fantani don su ɗauka masa fansa look at Allahul Musa muna cikin al'umma mafi sharri yanzu yanzu za a yi shari yanzu kuma dai yaɗu bambanci da al'umman baya in aka yi shari dai yaduwa saboda babu kafafen watsa labarai sai a yi shari angon kuma kila ma in ba an ce baka kuskusu ba baka jima ba to amma yanzu ket ya gama duniya ina sauwaka karisa malam ba haɗin baki ba ne a nuna masa a nuna masa musulunci ba haɗin baki sai za mana ce ai mu masu karantar da sunna mu yi godiya da ni'iman da Allah ya mana shi ne muka mai da junan mu raddi in ta ƙasa ya gagar sai a fito fili tunda ba haɗin baki ba furci. ba furci. muna sabani da fantami wani abu ne me a ciki sabai ma suka yi har ta kai musu ma ga yaƙi ma ko ba yaƙi ba ne tsakanin Aisha da Alimina bin Abi da da Ali bin da Muawiya da ne yaƙi ma da takobi da wani mazi na baki ne dai ya ciki so what yawancin jahilai ne da san dawon garin ba suke wannan maganganu kuma an ce su yi shuru sun ki <laughs> shi da sharri law sakata al-jahilu lartafa al lokacin da abu ya fi tsanani wa Ali bin Abi Talib fitin tulu da jahilai sun yi shuru da sabanin nan ma an gama da shi ko ba gaba ne ai yanzu wannan rura waɗannan abubuwan ma ai jahilan ne yan son zuciya in ba da haka ba waɗannan abubuwa da na irga a fahimci da ni da shi wani hasara ai da duba ta taso ba suna daga ganin gara to ana yi ana yi kwanta ni hasara na masa hasara ko ba su bane su suka zo kano saboda neman shiga ba neman shiga bane da neman gindin zama don a san a san da shi a ce ai ya kare minista eh, ya kare minista kila ma kira shi a dan bashi wani abu ku ci tsoron Allah in ka kare wani a yau a duniya ran lahira ba wa man jadal menene ha anhum ha hantum ulai jadaltun anhum fil ayati dunya man yujadil Allah anhum al qiyamati amma yakun alaihim wakila Allah ce ga kunan kuna kare wadansu mutane a nan duniya kuna jayya kuna kare su Allah ce to ran tashin kiyama wai da kare su fantami lokacin da aka girgiza kujeranka ka ɗauki nauyin waɗansu mutane sun shiga gidajen rediyo talabijin suna ta kare ka ne na sani ana ba suna zuwa sun kare ka kujeranka ta kai tauran tashin kyamawa zai kare ka akan aikin da Allah ya ɗora maka ba kai ba zai kare ka ai na sani lokacin na ga waɗanda aka na san juma ke kaga dokta wane ya zo ya kare shi ka irin CCTV din sai na duk na gani cana TV duk na gani aka dinga biyan su suna ta kare shi to mun ji a duniya kenan ran lahira wani kare ka wai ran lahira wa man laha an ka wai kare ka gaban Allah wallahi ba mai kare ka kai za ka kare kanka kai ne wallahi ba ba mai kare ka zaka ku ji tsoron Allah ji tsoron Allah ku yi abin da ya kamata ku yi lokaci na kurewa ya sai mata up lokaci ne bale da lokaci ke gudu ma yanzu kwanan da ka ji eh, ne ta tazo 2023 kwanan da aka ji ta zo fiyo shikenan kuma sai a ce ku yi handin oba handin oba kowa ya koma gidansa jami'an tsaron a ɗebe direbobin a ɗebe wai haka mutum yana da faruwa direban sama kirista ne wai da ka zo ɗaukar ma'aikata wai wadda aka ɗauka ba kirista ma sun fiyawa haka ya faɗa a halin da ake ci a ƙasar nan ka ce wai har kana da faruwa wai ma ka da ka ɗauka a ministar kawai kirista ma sun fiyawa a lokacin da ake mana ojoro kuɗi ne gwamnatin tarayya ta ware a ba ƙananan ma'aikatu aka kai tamanin bisa ɗari kudu aka kawo ishirin arewa mu da muka fiya muka fi talauci in sojoji ne ai mana ɓangare in ƴan sanda ne ka samu wannan dama wai har ka iya fitowa ka ce wai wai da ka ɗauki ma'aikata wai kiristoci ma sun fiyawa wai direban kama kirista ne kuma wai malami to wani sako kake isar mana wani sako kake isar mana mu koyi da kai wani ma musulmi zai koyi da kai wannan shine adalcin kai fanta ne wannan shine adalcin da bakin ka ka fito kana wannan magana kai kake wannan magana wakil soti sun fiya wa direban kama kirista ne gashi na asali suna gashi ku goma sha ma asali suna da ku gani asali suna shi ya fara gashi ne yace shi ma yake kuma ya ji fanta ne ya fada da kansa ku zo gashi yanzu a wayata sai bana kariya duk abin da faɗa tambaye ne resource ina dan gaya maka ka ɗauki kirista sun fi yawa a wannan ƙasar kowa na sai sani duk wani abin da ya sai mana ojoron mu musulmin arewa biliyan nawa aka kai lagos kawai duk arewa ba mu same ta ba a wannan lokacin da aka ce ka ɗauki ma'aikata wai kiristoci sun fi yawa to mun ji sun fi yawa in ce kana so ka gamsar da su ne to ka gamsar da su so what mu kuma ka bata mana rai ka bata mana rai ko ba ka bata mana rai ba ka ba mu haushi kuma ba ka wakilce mu ba ba mu kake wakilta ba inda mu kake wakilta da ka ba da priority a kanmu priority mu ne priority ɗinka mu ne mu ne ah, me yasa na gamu kirista suke jin haushin idan an ce an kai musulmi a wani guri su abinda suke ɗauka abinda suke yi shi musulmin mu zai yi me suke yi jikinsa in yaje nasa nasa nasa nasa kafin ya bar gurin ya cika su ka je CBN ka gani ma'aikatan CBN ka je ga suwaye wurin ka je ga waye wannan gwamnan bankin ka je ka gani ka je ka gani ka je ka gani akwai wani aiki instructor general da aka yi wadda ba musulmi ba da ya zo tafiya ka tambaya mai ya faru a wadda ya bari a gurin su ya bari a wurin sai zane ta kirta kwantar da hankalinku don kun ga wani musulmi a wani guri kar ku ɗauka yana wakiltanmu ne zai mana abin da kuke yi kuma yake so ya gamsar kuma yake so ya yardar ku ce masa wai adali ne ba haka ke ba ruwa ba ya cutar da mu da sunan adalci me za ga hankalin sai ta da ake magana wa musulun musulun yace kwantar da hankalin ku da ba magana ce ta addini ba me yiwa ma musulun musulun su fi taimaka muku ma saboda jin tsoron ku ce sun nuna bambanci mu kuma su gasa mu ban sani ba ne? ko ba ka mana ba ne? a gasa mu kai yanzu rashin tsara nan da ya faru arewa ake ta kashe-kashe na aka dinga kashe su suka tsada su zamfara ku ɗauka ba musulmi ne ba a kayi ba za mu masa ca ba? mu ce makiyinmu ne? to gashi ɗanmu ne a kai ga ɗanmu ne a kai mana haka sai yaya Allahul musta'an mutum da ya biyu malam na kana ta gano dan ba bismillah go ai dala kai yawa malam kai wa alaikum salam amin amin eh, ran juma'a karatun magari cutar da mu da ake a Najeriya kudu da arewa an ba da wani abu ne na 'yan Najeriya ya ko ta sai zuwa ya ba da kuɗi da wani a ba gaskiya ne saboda jahilci ba na zarki gursu ji ba Ah, kai ai karatun da muka ba satin da wuce an yanke wani guri sai aka saka kamar ina zagin yan Ghana ne an yi haka suka yanke gate don haɗa gwada da yan Ghana abin da yake faruwa kin, yanzu sanata indumi shi da fito ya rezin eh, din wannan menene alam din alam din alam din sanata indumi yanzu an nada kwamiti 80% yana kudin yana can billions mugu an kama na 15 zuwa 16 ko 17 mu ne gidan talauci mu muka fi yawa an ki bamu saboda sun sun yi amfani da damar su da suka samu kace kurce a akwai wani minista da aka nada aka taba nadawa da ba musulmi ba dan kasan inyamuri na taba ku kishan lokacin yana minista sai yana ta loda inyamurai yana ta loda su yana ta loda su sai aka ja ka kai karansa wajen shugaban kasa na lokacin can yana nuna bambanci a matsayin na minista bai kamata haka ba kun sa amsa da ya ba ya ce e, ya nuna ya ce dama ta ce kai ma an ka zo kujeran kai ma ka yi wa mutanenku ya ce dama ta ce na yi amfani da ita kai ma in ka zo ka yi wa mutanenku ko ba amsa ba ne kun ga laifinsa a bai laifi ba bai laifi ba bai laifi ba ana Allah saka da alheri time kuna can na karshe can ga Allah ka zama na karshe so kuna da yawa ba dai yi ba to cikin tambo da muke so mu yi masa akwai federal character da ake dauka mutum kowane jiha daga kowane yanki yana wakiltar mutanensa ne al'adunsu da yankinsu a kan suna ana yi na shugaban kasa mitin duk wani mazan da ya shafi wannan wurin shi ne rayizin Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka wallahi ka gana manta wallahi ita ce kaga hujja balan Allah ya maka albarka akwai council meeting wanda shugaban kasa kai duk ranar talata da na sani ran laraba laraba da alamis ko duk wani minista da shi za a yi meeting din aikinsa kawai ya faɗi zai faɗi matsalolin da yake yankin sa wanda yake damun su ya ai tebulin ɗinsa mu shugaban ƙasa don a warware ta zai mu tambayi isa ali ga matsalolin da suke damun mu na tiktok dala a cabinet meeting da kuke council meeting ka taba gabatarwa ka taba ka taba ai kana da dama an ka gabatar ba ka zo ka faɗa dai mutanen ka sun kayi kana zarge ka in kayi me yasa baka fito ka faɗa ba ka gabatar wa shugaban kasa a lokacin da aka gabatar ma shi minista na information din yana gurin ya ji kawai sai ku je ku zauna daki ku yi aiki kai haka ai nake maka mu a duniyar ma muna da tambayoyin da bai amsa ba balle gaban Allah a duniyar ma wallahi bai sai amsa su ba balle aje gaban Allah Inna alhamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا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 الأمانة على أكتاف المسلمين على أكتاف المسلمين كل سيسأل أمام الله هل أديت الأمانة أم ضيعتها وهذه الأمانة إلى أهلها ستسأل أين الأمانة أين الأمانة أنت وكيلنا أنت وكيلنا ستسأل عن الوكالة يوم القيامة ستسأل ستسأل عن الوكالة ماذا قدمت ماذا قدمت لرفعة ورقية الإسلام حتى يكون الإسلام أعلى ولا يؤلى عليه ماذا فعلت ستسأل أنت رائن وأنت مسؤول عن رئيتك أنت رائن ستسأل إما أن يكون أذرك مقبولا أو مردودا عليك نرجو ألا يكون أذرك يوم القيامة أقبح من ذنبك يا رجل ألا يكون أذرك أقبح من ذنبك ستسأل يا وزير يا وزير وزير الاتصالات وزير المواصلات ستسأل ماذا قدمت للإسلام ماذا قدمت للمسلمين عموما ماذا فعلت أتتك الفرصة ثم فاتت أتتك الفرصة ثم فاتت ماذا فعلت ماذا قدمت للإسلام والمسلمين ماذا قدمت ماذا فعلت ستسأل أمام الله ليس بينك وبينه ترجمان لا أحد يجادل عنك لا أحد يجادل عنك كل إنسان يجادل عن نفسه كل إنسان يجادل عن نفسه لا يوجد مهام يوم القيامة لا يوجد اتق الله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 محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد معاشر الإخوة أكرر ثم أكرر عندي كيس سر لا أفتشه اليوم لا أفتشه اليوم تركته فيما بعد تركته فيما بعد اتقوا الله أيها المقردون أيها المقردون اتقوا الله أيها المقردون اتقوا الله الحسد ليس من ديدنتي ولا من أبيئتي ولا من عادتي لأن الحسد مهرم كتابا وسنة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر قاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقت ومن شر حاسد إذا حسد إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعزنا بعزة الإسلام اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الصالحين وانصر عبادك المتقين